Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa biyu VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na tsaftar muhalli. Bayan sa kuma muna ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar uku ga watan Yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan Zulkaida da shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan yulin shekara ta 1904 fedor herzl ba-yahudan da ya asasa akidar yahudancin sahiyoniya ya mutu an haifi fedor a shekara ta 1860 a birnin budapest na kasar hungary amma daga bisani ya koma kasar sweden da zama inda a nan ne tunanin kafawa yahudawa ƙasa tasu ta ƙashin kansu ya faɗo masa a shekara ta 1895 hazel ya rubuta littafi mai suna daular yahudu sannan kuma a shekara ta 1877 ya kafa majalisar yahudawan sahiyoniya a birnin ball na ƙasar sweden Hazel ya yi ƙoƙarin gamsar da sarakunan daular Usmaniya na lokacin domin cika wannan buri nasa a cikin Falasɗinu amma ba tare da samun nasara ba. Hazel ya rasu a shekara ta 1904 ba tare da ya ga daular Yahudawa ba sai dai bayan yakin duniya na biyu wato a shekara ta 1948 tare da taimakon turawan ingila waɗanda suke mame da falasɗin a lokacin yahudawan sahiyuniya sun kafa isra'ila a cikin falasɗinu kuma tare da taimakon ingila da amurka yahudawan sun yi ta yin hijira daga kasashen duniya suna komawa falastinu da zama baki daya inda da haka ne suka mamaye mafi yawan yankunan al'ummar falastinu suka mayar da su a cikin isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau allama hussein amini marubucin littafin algadir ya rasu an haifi allama amini a birnin tabariz da ke arewa maso yammacin kasar iran ya tashi a gaban iyayensa waɗanda suke malama addini ne sannan kuma yana matashi ya je birnin Najar na ƙasar Iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka haɗa da Mirza na eni da kuma Shak Abdulkarim Ha'iri sannan kuma Allama Amini ya rubuta littattafai da dama mafi muhimmanci daga cikin su dai shine littafin nan na Hadithul Gadir fi Kitabi wa Sunna a cikin mujalladai goma sha ɗaya ya zagaya zuwa ƙasashen musulmi da dama domin tattara bayanai akan wannan hadisin Lama Amini ya yi amfani da littafai kimanin 150 masu mahimmanci wajen rubuta littafin Algadir. Bayan haka kuma yana da wani katafaren ɗakin karatu a birnin najab wanda ya ajiye littafai kimanin 42 a cikinsa. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. Shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran Iran na juyayin cika shekaru 33 da Amurka ta kakabo jirgin fasinjan ta dauke da mutum 290. Faransa ta yi amai ta lashe game da haɗin gwiwar sojojinta da na ƙasar Mali. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci 'yan tawayen Tigray suka gauta tsagaita buɗe wuta. Don ziga cikakkun labaran. Yau Asabar Iran na juyayin cika shekaru 33 da faduwar jirgin saman fasinjanta da wani jirgin ruwan yakin amurka ya kakabo da makami mai linzami a kan tekun fasha wanda ya sanadin mutuwar dukkan mutane 290 da ke cikin jirgin a yayin bikin tunawa da ranar jami'ai daga lardin hormozgan da ke kudancin iran da dangin waɗanda abin ya shafa sun jefa furanni a cikin tekun a kusa da mashigar hormuz da tsibirin hamgan shugaba hassan ruhani ya la'anci harin da amurka ta kai a wancan lokacin kan jirgin fasinjan wanda ya danganta da babban laifi mummunan abu da ba za a iya manta da shi ba a cewar shugaba ruhanin mutane 290 suka yi shahada amma abin takaici shine har yanzu gwamnatin amurka ba ta nemi gafara a hukumance ba kuma ta kasa ɗaukar wani muhimmin mataki a wannan batun muna fatan gwamnatin amurka za ta gane cewa ta aikata babban laifi kan wannan batu a ranar uku ga watan yulin shekarar 1988 ne wani jirgin ruwan yakin amurka ya harba makami mai linzami kan jirgin fasinja na iran kirar airbus a300 da ke shawagi a mashigar ruwan hormuz bayan ya tashi zuwa dubai dauke da fasinjoji 274 da ma'aikatan jirgin 16 bayan harin jirgin ya tarwatse ya fada cikin tekun fasha ya kashe dukkan mutane 290 da ke cikinsa daga cikinsu har da yara 66 iran ta yi fatali da zargin cewa tana da hannu a hare-haren da ake kaiwa dakarun amurka a kasashen iraki da kuma syria a wata wasiƙa da ya aike wa shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da iran a majalisar ɗinkin duniya majid tarabanshi ya ce duk waɗannan zarge-zarge na amurka rashin ta faɗi ne hasali ma a cewar sa kalame ne na nuna ƙiyayya da shafa iran kashin kaji mr ya ƙara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta da hannu kai tsaye ko kuma ta bayan fage na wani hari da wani ko wasu gungun mutane ke kaiwa kan ma'aikata ko cibiyoyin amurka a iraki ya ce zargin iran da amurka take yi wani salo ne na karkata hankalin duniya game da hare-haren da take kaiwa a yankin waɗanda sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu hacce daga birnin tehran faransa ta ce ta dawo da ayyukan haɗin gwiwar soji da ke tsakaninta da ƙasar mali bayan dakatar da hakan a farkon watan yuni sakamakon juyin mulkin soji matakin a cewar faransa ya biyo bayan ganawar da ta yi da wakilan gwamnatin rikon ƙwarriyar sojan ƙasar ta mali da kuma sauran ƙasashen yammacin afirka dangane da tabbacin shirya zaɓe a watan fabrairun baɗi a ranar goma ga watan yuni da ya gabata ne shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da kawo ƙarshen ayyukan rundunar balkan sakamakon juyin mulkin da sojojin mali suka yi har sau biyu cikin watanni tara a ƙarshen jagorancin kanal asimu goita faransa dai na da dakaru dubu biyar da ɗari a ƙasar ta mali amma ta ce ɗaruruwa daga cikin sojojinta a yanzu za su jagoranci ayyukan sabuwar rundunar yaƙi ta ta'addanci a yankin sahel mai suna ta kuba wadda a yanzu haka ke da dakaru 600 waɗanda rabin su faransawa ne majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci 'yan tawayen yankin tigray su gaggauta tsagaita wuta duba da halin da ake ciki a yankin inda dubban mutane ke cikin ukuba sama da mutane dubu hudu ne ke buƙatar tallafin gaggawa a yankin da aka kwashe watanni takwas ana gwabza yaƙi mukaddashin sakataren kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ramesh raja singa ya bayyana a taron farko na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun yankin na tigray cewa yankin ya shiga wani hali na rashin tabbas tun bayan da mayakan da ke goyon bayan 'yan aware suka kwace iko da babban birnin jihar na mekele a ranar litinin baya ga hakan kuma an rusa wasu gadoji biyu masu matukar mahimmanci wajen isar da kayan agaji a yankin to karshen labaran duniyar kenan. Tumar da labaran labaran duniyar yanzu kuma za mu kai ga taskar mu shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na tsabtar muhalli. Tsabtar muhalli. Masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar mahimmanci wajen daƙile cututtuka a cikin al'umma. To yau dai a cikin shirin za mu mai da hankali ne akan batun na tsaftar muhalli.

a matashiyar shirin yau za mu mai da hankali ne dai akan gabatarwa na tsaftar muhallin kenan kamar yadda kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana a shekarar 2016 cewa tsaftataccen muhalli zai iya kare daya bisa hudun cututtukan da ake fama da su a kasashe kashi 24 cikin 100 na mutuwan da ake yi a duniya sannan kashi 28 cikin 100 na mutuwan yara ƙasa da shekaru biyar sakamakon rashin tsaftataccen muhalli wanda hakan ya yi daidai da mutuwan mutane akalla miliyan 13.7 a duk shekara to za mu ga cewa haka zalika ma'aikatar kula da ruwa da tsafta da aka fi sani da wash da ke karkashin kungiyar unicef ta bayyana tsaftar muhalli a matsayin wani garkuwa da zai kare yara daga kamuwa da cututtuka irin na su fata ciwon idanu amai da gudawa da dai sauransu to shi tsaftar muhallin dai shi ne ya zamto cewa inda dan adam ke rayuwa babu wani kazanta ko abubuwan da za su zama barazana ga lafiyarsa wannan kuwa abubuwan sun kunshi abubuwa da daman gaske kamar irin su wanda muke amfani da shi na yau da kullum a gidajenmu iskar da mutane ke shaƙa ya zama cewa ba a gurɓatacce ba ne ya zama cewa akwai ingantaccen hanyoyin da za a kawar da bahayar mutane da na dabbobi hanyoyin da za a tsaftace abincin da ake ci tsaftan gidaje makarantu ne kasuwanni ko kuma wurin aiki duk suna ciki haka zalika hanyoyin kawar da sinadaran da ake amfani da su a gonaki da kuma kamfanoni duk duk wayannan hanyar sun kunshe cikin shi wannan tsaftar muhallin da muke magana a kai kenan akwai alaƙa sosai mai girma tsakanin tsaftar muhalli da kuma lafiyar al'umma za mu ga cewa tun a ƙari na sha tara masana sun tabbatar da alaƙa mai ƙarfi tsakanin muhallin da mutum ke rayuwa da kuma lafiyarsa musamman muka duba ta ɓangaren cututtuka masu yaduwa a shekarar 1854 dai wani mai bincike da ake cewa john snow ya tabbatar da alaƙa tsakanin ruwa da mutane suke sha unguwarsu da kuma a cutar barkewar cutar kwalara da aka yi to za mu ga duk cewa duk da irin wannan alaƙoƙin da muke magana akwai a tsakanin muhalli din da cututtuka da kuma mutane masanan kuma sun nuna cewa lallai a ɗumaman yanayi shi ma yana daga cikin abubuwan da suke tara kamar rawa wajen sa mutane rashin lafiya a cikin muhallin su kenan. To masu sauraron mu dai kada a sha'afa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku a nan gidan rediyo VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan tsaftar muhalli. kamar yanzu za mu ga cewa a muhallin da mutane ke zama a ciki musamman a gidaje akwai irin su kudaje kyankyasai ne beraye to irin su irin wayannan halittun suna yawo da pathogens da ke jawo cututtuka su kai su kan abinci ko kuma abubuwan da ake amfani da su yau da kullum akwai kungiyar joint monitoring program for water supply sanitation and hygiene sun fitar da wani rahoto cewa mutane akalla miliyan hudu da rabi ba su da bandakai a gidajensu kun ga kenan wannan zai iya wannan kunga zai iya haifar da wasu cututtuka kenan idan aka ce banɗakai ana nufin cewa banɗakai wanda za su iya kawar da ba hayar da mutane suka yi ta hanyoyin da suka dace sannan kuma akalla mutane miliyan miliyan 892 suna yin ba haya ne a waje wato open defecation kenan a wannan yin za mu ga cewa to me zai hana cututtuka su yada a al'umma inda ana yin ba haya a wuraren da ba su dace ba a wasu unganin ma ana samun cewa yana koma cikin wanda mutane ke amfani da shi ya haddasa musu cututtuka misali kungiyar unicef sun ce yara akalla 700,000 ne ke mutuwa duk shekara saboda gudawa a ƙasashe masu tasowa kuma wannan gudawa idan ya yi tsanani yana shafan girman jikinsu kenan wanda zai hana su amfani da sinadarin da ya dace na girma a jiki wanda zaka ga yaro ya yi kankanta ba kamar shekarun shi ba irin wannan saboda tsananin gudawar da ya yi sannan kuma yana iya shafar ma girman kwakwalwarsu sai yara kwakwalwarsu ba ta girma yadda ya dace to duk dai wa'annan yana cikin illolinsu wanda abu magana ne mai faɗin gaske sosai to shi ma tsaftar muhallin akwai rabe-rabe da yawa a cikinsu za mu iya ɗaukan kaɗan daga ciki wanda na gaba za mu yi bayani a kansu akwai basic sanitation su ne hanyoyin samar da tsafta na kawar da datti irin su ba hayar mutane kwatoci da dai sauransu a muhallin kenan sai kuma irin su food sanitation kula da tsaftar abinci ya zama cewa an daina barin abinci a buɗe ko kuma an wanke abin da za a ci an tsaftace shi kafin a kai ga baki ko amfani da shi sai housing sanitation kula da tsaftar gidaje musamman wajen girki ko inda ake aje kayan abinci ban daki da sauransu yanzu misali kamar na inda ake ajiye abincin na zamu ga kamar kwanaki baya da aka samu billewar cutar lasa na Najeriya da beraye suke haifar to wani lokacin in an ba abinci abu buɗe ko irin su bon shinkafa ko menene din nan za ga bera ya shiga ya kashi a ciki ya fitsari to wannan mutum ya dauka ya amfani da shi kun ga za ku ga ba karamin illa zai wa mutum a jikin shi ba to duk waɗannan masu na cikin misali sai kuma environmental sanitation shine kula da tsaftar abubuwan da ake samu a muhalli da suke taimakawa wajen yaduwan cututtuka sakamakon cewa lokaci ya karato a madadin radio voh hausa nan daga nan tehran da ni da na shirya na gabatar fatima mahmud nake muku fatan alheri mu haɗu a shiri na gaba don ci gaba da tattaunawar wassalamu alaikum Shirin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin muna tafe shirin kida-kidan Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. kida-kidan Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa A yau shirin namu ya gaito muku Ali Riza Iftikhari. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. منزل سوی بستان کنی آمد بهار دوستان منزل سوی بستان گرد غریبان چمن گرد غریبان چمن بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان جانم فدای آشقان امروز جان افشان Ali da Zaif Iftikari a gaishe ga cikin waka da gabatar mana. Da fatan masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri. Fatan masu aure sun amfana kuma sun gamsu sun nishaɗantu da ita. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu ɗauki da sabuwar wakar. Amma kafin nan, amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng شکل موجایی که سمت ساحل خاطره میرم مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با ترجیح ترانه های عاشقونه جزیره to ina ga kuma da wannan ma gaba ɗaya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na ji jagorancin ke cewa da ku muni lafiya thank you